بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل القرآن صدورا في صدور المؤمنين وجعل منه محكما ومتشابه وجعله منزلا من جبريل عليه السلام وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وقد فضل الله سبحانه وتعالى كلامه القرآن في كتابه في سورة يوسف يقول جل من قائل نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وقال جل من قائل من سورة الكهف نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ومن الأحاديث النبوية ما رواه البخاري حديث أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال صاحب الشاطبية هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والخلا فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا بايعك يا مسلمين mu ta yau tana magana akan alkur'ani da darajar da alkur'ani yake da shi da matsayin da alkur'ani yake da shi da kuma yadda Allah maɗaukakin sarki ya mutunta alkur'ani ya darasta shi ya ba shi mataki mai yawa ya ba shi matsayi mai girma Allah maɗaukakin sarki ya sanya wajibi ne ga dukkanin musulmi ya karanta alkur'ani ya yi aiki da abin da ke cikinsa na hukunce-hukunce ya yi imani da alkur'ani ya gaskata shi kuma wajibi ne musulmi ya san cewa dukkanin abin da ke cikin alkur'ani gaskiya ne zance ne na Allah da Allah ya saukar wa annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kuma saukar da shi ta hannun aminullahi jibril alaihi salam alkur'ani shine littafin da aka rubuta shi a cikin fallaye na takaddu kuma wanda aka ciro shi daga wajen Allah maɗaukacin sarki al muta'abbad bi tilawati shine littafi na tak wanda in ka karanta shi ko baka san fassarar shi ba ma Allah zai baka lada shi kadai ne a cikin littafai a duniya ubangiji ta'ala ya bude littafinsa na alkur'ani da suratul fatiha ya rufe da suratul nas ya ku bayan Allah ku sani alkur'ani yana da girma da matsayi a wajen Allah yana da daraja maɗaukakiya a wajen kowanne mumini Allah maɗaukakin sarki yana cewa innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu مما رزقهم الله سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور Allah ya ce lallai waɗannan da suke karanta littafin Allah alƙur'ani suke tsaye da sallah suna ciyar da dukiyoyinsu a ɓoye da bayyane waɗannan mutane suna akan wani nau'i na kasuwanci da ba zai yanke ba alkhairin zai ta tafiya zuwa gare su alkur'ani zancensa da ma'anarsa duka sifa ce cikin sifofin Allah babban malami al imamu ibn kayyim yana faɗi cikin littafinsa na ainihin matni kasidatun nuniya yana cewa wa kadhalika alqur'anu ainu kalamihi masmu'un minhu haqiqatun bi bayani yace alqur'ani a magana mafi inganci, inganci shine zance ne na Allah daga wajen Allah aka jiyo shi da lafazinsa da ma'anarsa da fassararsa duka daga Allah ne ya ku bayan Allah ku sani alqur'ani na da sunaye masu yawa amma ga misalai guda biyar Allah madaukakin sarki ya kira littafinsa da alkur'an kamar yadda Allah ya ce inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun a cikin suratu yusuf Allah ya faɗi a cikin suratul baqara Allah ya kira shi da alkitab Allah ya ce alif lam mim dhalika alkitab la rayba fihi hudan lil muttaqin Allah ya kira alqur'ani da azzikr التي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لخافضون ألا يا القرآن جاء التنزيل التي وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ألا يا القرآن جاء الفرقان التي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ya ku bayan Allah Allah madaukakin sarki ya ladabtar da mu laduba masu daraja a lokacin da ake karanta littafin Allah alkur'ani na ɗaya alistima wal insa shine ka yi shiru kuma ka saurara Allah yana cewa idza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun Allah ya ce idan ana karanta alkur'ani ku yi shiru kuma ku yi kasake la tsammani in kun yi haka Allah zai muku rahama thaniyan na biyu a tadabbur bima fi min al-ayati wal ahkam shine tadabburi bibiyan ma'anonin alkur'ani na daga ainihin ayoyinsa da hukunce-hukuncensa Allah yana cewa fala ya tadabbarun alkur'an am ala qulubin aqfaluha thalisan na uku at-tilawatu shine karanta alkur'ani din annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin bukhari a karkashin wannan ayar fadan Allah madaukakin sarki wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura annabi sallallahu alaihi wasallam yace ranar tashin alkiyama zan takumi mutanen da ba sa karanta alqur'ani in kai su gaban Allah in ce ya Allah ga mutanen nan sun ɗauki alkur'ani a matsayin abin ƙauracewa wanda yana zama wajibi ga dukkanin musulmi lizimtar karatun alkur'ani abu na hudu al'amal bi ahkami aiki da hukunce hukuncen da ke cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki ya zargi mutanen da ba sa aiki da hukuncin alkur'ani Allah yana cewa wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humud zalimun laqad sabata fil athar ya tabbata a cikin azaru masu yawa falalan alkur'ani mai girma babban malami al-imam shatibi wanda ya dogara da hadisin da al-imam tirmizi ya ruwaito yana cewa wa qari'uhu al-mardi yuqarra mithaluhu kal atru jahalayhi muriham wa mukila huwa al-murtada amma idha kana ummatan wa yammamuhu fi dhilli radalati qanqala yana cewa makarancin alkur'ani yardajje ne na Allah misalinsa kamar misalin ainihin itaciyar aturja ne ga ƙanshi ga kuma daɗin ci ya kai mai karanta alkur'ani ka sani kana da daraja kana da haske kana da matsayi a wajen Allah maɗaukakin sarki ya ku uwa musulmi ku sani alkur'ani yana da surori 114 surori 82 duka sun sauka a garin makka surori 20 sun sauka a madina an sami sabani kan surori goma sha biyu a ina suka sauka amma Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar da cewa ya saukar da alkur'ani a cikin shekaru ashirin da uku waɗancan surori tamanin da biyu sun sauka a shekarun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama goma sha uku lokacin da yake garin Makka da haka bayan Allah a ƙarke mu sani Allah maɗaukakin sarki ya wajabta wa al'ummar musulmi yadda da ƙur'ani da riko da shi da neman saninsa, iya karanta shi da karantar da shi, da kuma iya karatunsa, da yawaita karatunsa, da haddace shi, da yawan nana ta haddansa, da kuma ainihin bibiyan fassararsa, da kuma ɗora shi akan aiki. Allah maɗaukacin sarki ya sanya darajoji masu yawa, alimamin shaɗibi yana cewa, هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والخلا يناك دوغرو da hadisin da al-Imam Muslim ya ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa iyayen makarancin alkur'ani Allah maɗaukacin sarki yana musu wato maraba yana cewa hani an mari'an lallai kun ji dadin ku kun more iyayenka kai mai karanta ƙur'ani. malabisu anwarin min at-taj wal khula ranan alkiyama Allah zai mutunta su ya darasta su ya yi musu kambi na zinare a gaban jama'a a kangara a raka su zuwa gidan aljanna su iyayen mai karanta qur'ani kenan malai ce fa ma zannukum bin najli inda jazaihi ulaika ahlullahi was safawatul mala ya tunaninka yake ga shi kan jirgin shi mai karanta qur'ani idan har iyayen makarancin Qur'ani Allah zai mutunta su haka to ya tunanin ka yake ga shi mai karanta Qur'ani din barakallahu li wa lakum fil qur'ani al karim wa nafani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim aqulu ma tasma'un فصلوا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما امركم الله وقال جل من قائل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المؤمنين في كشمير وفي نيجيريا وفي إيران وفي شام وفي سائر بلاد المسلمين بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون فاستغفروه فيا فوضى المستغفرون فقوموا إلى صلاة أيها المؤمنين